لجعلنا لجعلنا لمن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية المصير الذي يبصر لبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya kuma a ƙofar babban gida gida mai albarka gida mai tarihin musulunci gida mai tarihin sunna gida mai tarihin izala gida mai tarihin umarni da kyakkyawan aiki gida mai tarihin hali ga mummunan aiki kofar gida mai martaba sarkin kamin argungu allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara wa zuri'arsa albarka Allah ka ƙara wa iyalansa albarka Allah ka ƙara wa sarautarsa albarka Allah ka ƙara wa iliminsa albarka Allah ka ƙara wa imaninsa albarka ya Allah ko shekarun sarki sun gwasa su ƙare ka kamfato masa kamar ɗari da tamanin ka ƙara mai tare da lahiya da imani da musulunci wannan karan mun shigo garin argungu saboda dalili babba wallahi abin da ya kamu shi ne zumunci wannan karan shi ne abin da ya shigo da mu argungu ƴaƴanmu Allah ya ba su ƙaruwa ta aure kuma abin ban sha'awa alhassan wal Hussein. kowane cikin su ya ɗan lallaɓa ya kaɗaɗa ya samu amarya kare a ankara wal fauru da gaggauta fararun farilla ne yi da ita Allah ya sa wa aure albarka Allah ya ƙara wa'annan auren ke albarka wallahi shugaban ƙungiya na kasa da kai shi ya shirya zai zo ya jagoranci waɗannan ɗaurin aure duka guda biyu kuma kun san ɗaki ba zai tafi ya ba gaya ba dan an ce shugaban ƙungiya zai zo ba ka da bukatar ka tambaya idan suka biyu gobe muna nan a makale to amma wa ba ta sha'ura illa an yi sha Allah sai zama da duka abin ya zo lokacin da duniya take wani yanayi kungiyar take amma an ɗaura aure amare sun tare muna addu'a Allah ya ƙara albarka amma shugaba ya ce ita walimar ta ci gaba da haƙƙin a sanarin samariya a sai mun shigo da kanmu in Allah ya yarda kuma kashi Allah ya bada iko mun shigo wayannan ya'ya da mu ina musu addu'a da na saba yi wa angwaye Allah ya sa kowace amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shek yakub musa hasan ka tana kawo sunna ɗa na biyu ta haifo mana limamin turu na afirka bai gida sheik abubakar giro argungu ɗa na uku ta haifo mana shahidi sheik jafar mahmud adam kano ɗan auta ga alarama ahmad ibrahim suleiman daga kano gangaren kafin gwani sai da gangaro mana shi daga nan ita ga dama ta karo da kabiru gombe ita ga dama ta bari mun babu da matsala bayan wannan murna ta aure sai kuma ga shi mai gida an ba shi a wata digiri na girmamawa na doktorar digiri sanda ake wannan shi ma a tsari shugaba da kansa zai zo shi ma wa mata sha'una illa an yi sha Allah shugaba ya shirya zai taso ya taho sai kuma Allah ya haɗa mu da jarabawa ta rasuwa da aka yi bayan wannan kuma sai ga wata jarabawar ta ruwan sama Allahu akbar Allahu akbar wanda ya sa ba mu shigo ba sai dai wannan lokaci mai gida muna fiya kamar na bisa wannan a wanda aka baka yadda ka karba a duniya da hannun dama Allah ya sa a lahira ma a gaban Allah ka karba da hannun dama yadda aka karrama ka a nan Allah ya sa ajilu bishirar mu'minin babbar karramawar sai ka je gaban Allah ranar tashi da kiyama mala abubakar yiro ya kara rayuwarsa a harkar da'awa tun yana matashi ta annoba iri-iri annoba ta ambaliyar ruwa wannan annoba ta ambaliyar ruwa da aka yi a jihar kebbi ba jihar kebbi ne kadai aka yi ta ba wurare da yawa a najeriya an yi ba najeriya kawai ba satin da ya wuce muna nijar a can ba muna sanar da neman taimako saboda a tallafawa waɗanda ruwa ya wata ali a garin maraɗi ƙasashen duniya da na turawa da na asia da dama daga cikinsu an samu hatsari na ambaliyar ruwa waɗanda suka faru matsala na yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali ku zai jihar harkar ku ƙara gode wa allah allah maɗaukin sarki wannan bala'in ya sassauta muku amma wasu wuraren ana cikin matsaloli irin waɗannan matsaloli na rashin zaman lafiya da tashin hankali da sace-sace da kidnapping da kwanta-kwanta da tashi-tashi da da da da da matsalolin suna nan da ba za ka yi kirga su ba wai tambaya a nan wai ne ne mafita daga ina za mu faro ta ina za mu kamo wai menene makoma da mafita ba ga al'ummar Najeriya kawai ba ga al'ummar duniya gaba daya na wannan bala'in da al'umma suke ciki Ƙasashen turai waɗanda in ba lafiya manya-manyan Najeriya can suke gudu da Allah ya tashi turo bala'in corona sai ya fara daga can sai zama can ɗin da ba balbalin bala'in ya yawa sai zama in ka taso daga can ka zo Najeriya ba nan ne babu mai watsowa kusa da kai an ta kula labisa ta ka zama musan halin kenan maganar ka gudu ka tafi wajen dubba ta taso ba duk inda ake tunanin don za a je in can ba yana nan to ya tambaya a nan ta ina za mu tsira ne mafita idan ubangiji ya yi fushi ne ya za mu lallace shi ya za mu roƙi ubangiji mu lalace shi ya huce ya canja mana wannan bala'i ya koma rahama musibar da duniya ke ciki ta koma rahama bala'in da 'yan najeriya suke ciki allah ya yaye ya kawo mana sauki me ya kamata mu yi kai ku saurara ku ji allah bai bar mu cikin duhu ba allah bai bar mu cikin hauwa hauwa ba allah ya faɗa mana mafita abin da ya saura mu ɗauko mu ɗabbaka wallahi mu sha mamaki mu ta taimakon allah menene mafita ana ramma Allah ya gaya mana abubuwa guda biyu duk al'ummar da ta rike su gamgam Allah ba zai wulakanta ta ba ba zai tozarta ta ba ba zai azabtar da ita ba ba zai saukar mata da bala'i ba ba zai saukar mata da musifa ba ba zai zunguro mata matsala ba menene Allah madaukin sarki da ba ku mu'addasi ku bayin Allah ku saurara ku ji maganar Allah Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azibahu Allah bai taba kasancewa zai azabtar da al'umma ba wa anta fihi alhali sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kana cikin su matuƙar annabi yana cikin ku Allah ya ce albarkacin kaza kadangaru za su sha ruwan kasko Allah ba zai azabtar da ku ba wa ma da Allah li yu'azibahu wa an fihim ya rasulallah saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah yace matukar kana cikin al'umma ya rasulallah to Allah ba zai azartar da wannan al'umma ba Allah ba zai hada al'ummar da bala'i ba me ake nufi da manzon Allah yana cikin al'umma a kan da annabi yake raye yana raye cikin al'umma al'umma suna yi wa annabi biyayya al'ummar suna bin karantarwar annabi al'ummar suna bin koyarwar annabi Allah ya ce alƙawari yayi wannan al'umma ba zai tozarta ta ba zai wulakanta ta ba bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya bar duniya amma ya bar sunnarsa ya bar karantarwarsa ya bar tarbiyyar da ya yi wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam matukar al'umma suka rike ta gamgam ko sunna ko ƙafar katako duk abin da za mu yi sai mun tuntubi annabi ya kamata mu yi sallar mu ta zama irin ta annabi alwalan mu irin ta annabi auren mu irin na annabi sunan mu irin na annabi bikin mu irin na annabi tafiyar mu irin ta annabi kasuwanci mu irin na annabi jemun mu irin na annabi suturar mu irin ta annabi mu'amala mu irin ta annabi zamantakewa mu irin ta annabi ibadar mu irin ta annabi aqidar mu irin ta annabi tauhidin mu irin na annabi to Allah ya mana alƙawari Allah ba zai azabtar da wannan al'umma ba shine wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim sai Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azibuhum Allah bai kasance zai azartar da al'umma ba wahum yastaghfirun matakar suna yin istighfari kenan abu na biyu wanda idan muka rike shi Allah ba zai azabtar da mu ba zai yaye mana wannan musibar zai yaye mana wannan bala'i shine yawan tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wayannan abubuwan guda biyu al'umma idan ta rike su to wannan al'umma ta samu tsira ya ku bayin Allah da Allah bar in tambaye ku al'ummar mu ta Najeriya mun rika karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun riƙe karantarwar annabi tana rayuwa a cikin kamar annabi yana raye a cikin mu ku kalli yadda al'umma suke rayuwa dan me za a ce Allah ba zai turo al'umma bala'i ba da Allah kashi kai ba nan ba je Abuja kaga bala'i kaga ikon Allah za ka fi titi daga farkon titin har ƙarshensa ‘yan mata ne irara masu zuwa suna ɗaukar su suna zuwa suna yin iskanci da su ba wasu ba ne da dama da jikinsu musulmi ne je ka airport ta kebbi ko airport ta sokoto ko airport ta kano ko ta je train a kaduna a lokacin weekend ka ga yara 'yan mata ƙanana suna tururuwa zuwa abuja yaran da ba su wuce shekara goma sha shida shekara sha takwas shekara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu mata tsufa ba wasu a abuja ba babansu a abuja ba kawu ba babba ba ya tando ba ya gwargwal ba ya gana ba ba ba ba amma can za su je su yi yanzu idan ka shiga cikin garin abuja akwai hotel ɗin da za ka samu a ɗaki ɗaya za ka samu 'yan mata sama da guda goma kuma 'ya'yan musulmai sun baro jihohin nan sokoto zamfara kebbi katsina gombe jigawa wayannan jihohin namu da arewa an je an tare a can kowace waya ce a hannunta tana buga wa saurayi cewa ga wance ga wance ga wance shekarar ta kaza kaza kaza kaza idan kana so ka zo ka ɗauka aikin da ake yi kenan banda fasadi ba abin da ake wa Allah madaukakin sarki samari za ku ji suna tururuwa Abuja yadda mata karuwai ake ɗaukar su kan titi wallahi akwai inda za ka shiga Abuja ka samu yara samari sun bar ƙauye sun ƙi noma sun ƙi karatu sun ƙi kafinta sun ƙi balkanaiza sun ƙi sana'a sun kama hanya sun tare yadda ake ɗauko karuwa haka matan manya suke ɗaukar su ‘yan mata sun yi layi wata tsohuwar darakta ta zo ta yi fakin da mota ta sauko ta zo tana duddubawa sai ka ce za ta sai akuya wani za ka ɗauki saurayi ne za ta je ta yi fasali ne wani ta fi son dogon lololo wani ta fi son ɗan gajere wanda ya ɗan jiro ya baje wata ta fi son mai ɗan shanyayyen ciki mana tsuwawu idan za a je za a je a yi a nan kano a nan kano akwai wani ɗan uwa abokina ne alƙali ne aka kawo masa cek a fotonsa sai ya kira ne yana mun fatawa an ba shawara alkali ne dama ya karanta shari'ar musulunci wani hukunci ya kamata yi san da ke faruwa wai uba ne yake neman 'ya'yansa uba ya kai ga yaran ba sa kwana a gidan kuma uban musulmi ne yaran ba sa kwana a gidan ƙarshe suka faɗa wa yayansu yayin ya je uban nasiha uban ya zazzage shi kore shi rannan yayin ya shigo sai ya samu uban yana kokowa da yarsa yana so zai mata fyaɗe ya zina da ita tana ihu tana ƙoƙari ta fice yaron sai ya fusata ya gagara daurewa ya ce ƙara uban kotu na yan matan sun ba da shaida uban yana zina da shi amma babu shaidu guda hudu da za a tabbatar da hukunci alƙalin ya rasa ya zai yi shin wannan fasikin tsohon kawai abin shekaru a haka ya sha banza ko me ya kamata yi wallahi saboda wanda ya kira ni yake neman in ba shi fatawa akan da ya kamata yi a ne, ina wa'azi sai aka rubuto min takarda don Allah malar ka yi nasiha kan iyaye da ke zira da 'ya'yansu domin akwai wanda yana aikata wannan aikin kuma yana filin wa'azin nan wataƙila in ka faɗa Allah ya sa wa magana ka albarka mai ya tuba abin da zai ba su mamaki suke cewa a jiya ma ya yi ƙoƙari ya yi da esta a cikin watan ramadan yana azumi da rana wani irin bala'i ne wannan akwai wanda ya zo ya samu wani gaye yana zina da esta da ya haifa musulmi ne gayan musulmi ne ya kama shi ya ce zauna ya ta shiga cikin gida sai ɗau hansar sai ya bugawa wani abokin shi ya ce maza ka zo gaya ganin a zaune ya yi tsuru-tsuru da ido kan kujera an rutsa da shi san sai ga abokin ya iso da abokin ya zo sai ya ce masa wannan matashin da na samu yana zira da yarni ya yi kamata a yi sai suke dariya suka tafa suka ce ai ba matsala sai mu rama mata a ce su tsofaffin kuma yan liwaɗi ne yanzu sun kama wanda yake gane da yasu za su rama mata za su luwaɗi ne suka ce yar mu ce muka same ka da ita in kai ihu mu kashe ka juya suka tura shi suka murɗe masa kunnuwa kamar su jutsi ƙarshe bunsuru ya je barbara ya dawo da ki Allah ka raba mu da wannan bala'i yanzu maganar da nake yi da ku akwai manya-manyan masu kuɗi da za su auri yarinya kyakkyawa su gina mata katon gida su saya mata sabuwar mota in tana son hutu su kai ta Landan ko Faransa ta je ta sha sanyin kankara amma ba don suna bukatar su jima'i da ita ba kun san me yasa suke kashe mata kuɗi suka auro ta farko da suka ɗana su lallaɓi matashi in ta amince ya rinka kawo matasa suna jure da ita kuma yana da waɗi da su in ta yaga da wannan duk kuɗin da take so duk abin da take so a duniya zai mata saboda haka matasa su yarsa yau an wayi gari ƙungiyoyi suke da shi kuma abin mamaki har da matan manya a cikin ƙungiyoyi akwai wacce a nan ta ce min wallahi da gudu na ƙwaci kaina yarinya ce ɗaliba a ɗan ta ce gudu na ƙwaci kaina na je abokan maɗigonta a gidanta za su kwana ranar za a kwana ana maɗigo ne tace na ga 'yan mata suna shigowa wani kallo da suka yi mun can tace na ga sun fara zaro harshe an fara wani lake-lake tace na ɗauka mayu ne wata ta tashi ni tace Allah ya sa ina da ƙarfi na ingi matsiya-tsiya. sai fitar ce wallahi malam da gudu da karnasha mata suna so su mata tare bai wuce wata ɗaya ba mun je taro a kaduna wallahi aka zo mana da hotuna a wajen taron yarinya ya shekara ɗaya da nabi wani tsoho ya mata tare da yarinya ya shekara ɗaya da nabi zai abin sha'awa a jikinta yarinya ya shekara ɗaya da rabi yarinya ya shekara ɗaya da rabi oh ba ta kawai ba yarinya ya shekara uku an mata tare ya shekara biyar an mata tare akwai yaro jariri ashe wani yana yi fyaɗe wa yaran wallahi wasu irin tsutsotsi ne ke zuba daga duburan jariri kuma aka samu wani ne yake tsura masa jasa sa shi dama shi namiji idan aka yi luwaɗi da shi aka zuba masa mani mani ba inda zai wuce zai tsaya ne a wani wuri da ake ce rashin daga nan sai ya ruɗe sai ya haifar da wasu tsutsotsi waɗannan tsutsotsin su za su rinka cin duburarsa shi da abinci idan an sake yin wani luwaɗin da shi aka zuba sai su rinka cin maniyyi in ya ƙara su ci gaban ɗaukwalar duburarsa ya kai ga tsutsotsin suna zubowa waje haka aka ɗauki yaron aka kai shi asibiti kuma mai yin musulmi ne wai bari tambaye ku don me Allah ba zai turo bala'i ga al'umma ba dabbe Allah ba zai jarrabe mu da musifa ba dabbe Allah ba zai jarrabe mu da musifu da bala'u iri iri ba kai ku taurara ku ji arbe zai iya saba wa Allah ya kwana lafiya Allah ya saba shi ido yana jiran sai kiyama ya azartar da shi amma kai da kake musulmi ne kai ka lalace ka bijira wa dokokin Allah Allah ba zai daga maka kafa ba tun a nan duniya Allah zai turo maka musifa da bala'i ana rabba ai su arna Allah ya ce falamma na su ma zikiru bihi fatahna alayhi falamma na su ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب kulli shay'in hatta hatta ce mai faƙuɓi adamirul ƙaunin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce falamma rasu ma zikiru bihi yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce fata hada alaihim abawa ba kulli shay sai muka bude musu kofofin duk abin da suke so da duniya shi yasa kafirai suna jina suna ci gaba a technology suna da wadi. suna ci gaba a duniyance suna iya shege suna ci gaba a duniyance suna kisan kai suna iya ci gaba a duniyance sai dai babu albarka a ciki su dan sun saba wa Allah Allah yana iya musu daurin talala ya ƙara buɗa musu kafin su je su haɗu da Allah ranar tashin alƙiyama amma mu in muna so mu daraja muna so mu ɗaukaka babu da zabi sai mun bi Allah Allah cewa yayi walau anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يسي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا جاءت متاني على القرية za su yi imani su yi takawa su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce da fatahana alaihim barakatun minas sama da mun bude musu ƙofofin albarkatai daga sama ji Allah madaukakin sarki ya ku mutanen Najeriya ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bi Allah ku gani Allah zai muku Allah zai bude mana ƙofofin albarka daga sama ji Allah madaukakin sarki la fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardh Allah zai bubbugo mana da arziki daga cikin ƙasa mu yi noma a samu albarka mu ta noma fetur mu samu zinari mu samu gwal mu samu kuza a samu tantalai a samu albasa a samu dankali a samu gero hasa ibiru shinkafa ko mai Allah mara shi sarki ba walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh Allah yake walakin walakin maza kazzabu kun ce ku musulmi ne an muku wa'azi kun ci ku gyara idan kana neman shirgegen barawar gwamnati sai a ce masa musulmi ne ƙarya nake ko ba ƙarya ko ba gaskiya na ba ka samu shirgegen barawar gwamnati musulmi kana neman shirgegen mazinaci ka samu musulmi wani dan uwa yana gaya mana a ofis wai ya ƙara mata ta biyu ma'aikacin gwamnati ne sai ogan sai kira shi ogan musulmi ne sai ka ga ko ne hada ka da ƙara mata ina ganin kamar kawaye ka san me kake yace ban gane ba kaje wannan ya kara wa kanka jidali da musifa ne wannan kauyenci kana elif me hada ka da wannan maimakon ka ƙara mata da sai ka gina mata gida ka aje ta kana shefane kullum ka samu yar kayuwar ka guda ɗaya ka aje a hotel da za ku ɗan rika zuwa ɗan lokaci ka je ka buga duniya ka yi gaba ka yi gaba babu responsibility a you will live in peace and harmony why can you wai wannan datti da dan boko musulmi ne yake ba matashi ba a kifi musulmi shawara a ina a wannan kasar tamu ta Najeriya a ina a wannan kasar tamu kuna gari Allah zai samu da ido kuna gari Allah zai bar mu mu saba masa muna cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ku bayi Allah mu gyara rayuwarmu mu dawo mu bi Allah mu rika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bokaye da malaman ta ta'addancin da suke yi a cikin al'umma kada ya kai sa Allah turo mana bala'i wallahi akwai wanda yake ban labari zan yi gane labarin sa shugaba da shi shugabannin kungiya yace malam ina magana da wani boka da ya tuba sai yake ga mun dalilin da yasa ya tuba kun san me yasa ya tuba wani ɗan takarar sanata da ya je samu bokar ya ce ina so kamar aiki ya zama sanata to bokar yana so ya sallame shi sai ya ce in kana so ka zama sanata akwai abin da sai ka kawo ya nika wa boka yace gashi boka ka ne ce ka san me nake ka kawo kuwa yace kwarai me nake ka kawo yace ka ce mani da ake jira da uwata wata ka ba yace yayi eh, kwarai yace fa shi ne da kawo boka yace ya ake ka samu yace to siyasa nan ka san mu mun dauke ta da muhimmanci da muka sa gaba tun da dole an samo duk hanyar da zamu bi dole mu bi yace ai jagaliyar mu na siyasa da sabon karfi da ba su kuɗi nace su je su murƙushe ta da kiyar su mata tare su kawo male uwasan ta haife shi ya tura in iska suka mata tare aka karɓo mani aka kawo boka ya haɗa lakari boka ya ce uwar ta ka kasa aka mata tare ya ce ƙwarai ba ka ce sai an kawo ba boka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ashe ina ganin kai na arne ashe ni karamin arne ne akwai ƙaton arne ne bin arne bokan ya ce wallahi bokancin ma na fata na tuba wannan bala'in ya fi ƙarfi na baƙi zuwa gaban Allah da shi a lahira abin da ya sa bokan ya tuba kenan waɗannan su ne za ka je sanar ana distinguish distinguish ina za mu je ina za mu shiga da wannan bala'in ya ku bayin Allah sannan mu tsaya muna tunani in mun ga musiba mu rinka tunani وكيف تفكوا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله يكي وما أصابكم من مصيبة جو الناس ليس أميكم مصيبة إذا الله الله يكي فبما كسبت أيديكم والله أبن دحلوكم يجنبلون إذا الله بدأ أصابكم Allah yake kuma yasa wa ya'fu an kasir yana ta da yawa da yawa yanzu in ka ga cikin manyan birane matar aure da ba ta jira da kauye aka dake ta matar aure mazinaciya wacce ba ta zina an ma ɗauke ta ba ƙauriya ce wata mata ta taɓa kira na waya a abuja ta ce ana gamar ta bada ga wani boka ya zo ya sauka a hotel mata suna zuwa yana musu aiki ƙawaye na da yawa an su kuma duk bukatar tariya na ce dai aikin ta ce dai tana so mijin ta siya mata mota na yaki daga nan da aka mata aikin mijin ya ce kuma irin motar take so sai tana so mijin ya bata miliyan nawa ya bata sai tana so mijin ya saya mata gida ya saya mata to ni ba akwai kuɗaɗen da nake so in karba a wajen miji da ya ke bani suka ce ni ma in je abun aikin sai ce to amma abu ɗaya da ne yasa ban je ba sai na tambaye ka na ce mene ne abu ɗan da ya dame ta ce duk wacce ta je bokan sai ya sa ta tura tsirara haihuwar uwarta ta kwanta ta buɗe ƙafafun ta tsirara wai shi kuma ya ɗauko ta wada da alƙalami ya mata rubutu a jikin al'aurarta in ya gama kuma akwai abin da za a yi a wancan rubutu wa dalku da dalku wal da su sai ce to ita ba zuwa wajen bokan damuwar ta ba wannan abin da aka ce sai an yi shi damuwar damuwarta ita ba za ta iya ba ku kalli musifa duk matan nan da suka je matan waye matan musulmi ne matan aure wani irin bala'i ne wannan ya ku bayin Allah dole mu tuba mu koma zuwa ga Allah zina yi yawa a Najeriya, zina ta cika ƙasa, Tsofaffi zina, matasa zina, ‘yan boko zina, jahilai zina, masu ilimi zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, Wani irin musiba ne wannan ya ku bayi Allah. ma ya zama ruwan dare a cikin al'umma. wai yanzu abin da ake takama da shi in kana da kuɗi wai tsoho ya ƙara rayuwarsa yana zina yanzu ya kai gan an kawo yarinya ma ba ya da iya da ita wai kun san me yake yi wai sai ya kira saurayi da budurwa ya ba su kuɗi ya zauna a falo su kuma su tume tsirara su yi zina a gaban su yana kallo shi kuma abin da yake sha'awa kenan ya biya sannan samari ku shiga teku da 'yan mata ake karfon kama samari yanzu a kaduna wani gaya ya ga wata kyakkyawar yarinya ta yi shigar banza sai ya zo ya latsa sai ta ba shi ya ce that good and that fine shi ke nan gaya yana bonsi aka hautar saman bene ya zauna aka bude masa lemo aka zuba masa ya fara sha ta ce bari in sauko kasa akwai abin da zan ɗauko tana saukowa ta gama aikinta aka biya ta ta kama hanya ta tafiyarta gaya yana zaune yana yan yankin sai ga wasu murɗa-murɗan ƙafi sun hauro sama Eh, kai ne to ya yan luwadi wannan matashi haka suka masa kata-kata tun daga ranar da famfa sai ke yawo saboda in ya ji kashi ba zai iya riɗewa ba an ɓalle masa tufurin ta kashi yana tafiya yana kuka jini na zuba kamar agwagwa haka ya bar gida wajen kwaɗai ya zo ya kamo bala'i matasa matasa ku da ƙashin bayan al'umma idan ku ba kun lalace su za a samu gyara idan kun lalace daga idan za a faro gyaran kai matasan zamanin sahabbai masarautar ƙur'ani ne mahajjatan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna da sana'a suna da aikin yi ku je ku duba ku ga 'ya'yan sahabbai da 'ya'yan magabata a shekara da suke haddace alkur'ani da girma imamu na shafi'i ya haddace alkur'ani da girma yana da shekara takwas a duniya shehu malami hafizul iraki ya haddace qur'ani da girma yana da shekara takwas a duniya abdullahi dan abbas ya haddace alkur'ani da girma yana da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya kai ƴaƴan magabata akwai waɗanda ke haddace qur'ani tun suna shekara bakwai a duniya ahmad ibn hanbal ya haddace alqur'ani da girma yana shekara bakwai a duniya kai ƴaƴan magabata akwai waɗanda suke haddace alqur'ani da girma suna da shekara biyar a duniya alqari'ul muqri ibn lubban ya haddace alqur'ani da girma duka gaba daya shekarunsa biyar a duniya ya haddace alqur'ani da girma waɗannan su ne matasan mata ƴaƴan magabata da matasa da suka taso suka ɗaga addinin musulunci suka kai shi kowane lungu da sako a duniya amma yau matasa an lalata tunaninku an ɓata tunaninku wasu an bai da su 'yan jagaliyar siyasa wasu an bai da su 'yan homo 'yan sunuka ka ga yaro yana kwalliya yana ado yana sa galila yana sitati bai da sana'a ba aiki yi baka san da yake ba kar ya ba baka sha'awa idan kai ce in baka sa'a ba sai ka samu ɗan duka ne kai Allah ka gafarta mana a ce zai yi magana ta minti talatin na yi minti talatin da biyar bar inda aka ta a cikin gaba da wa'azi sai safe kun shirya duk wata shirya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah raba ka gori goro ta haƙe yake karawa Allahu akbar wanda suna shi goro da ake wa'azi da tare ku saurara ba tashi ake da wa'azi ba da ba ake zai magana ta nufi talatin zuwa talatin da biyar har na haura lokacin da aka bani yanzu za a fara wa'azi shugaban kungiyar izala na Najeriya baki ɗaya zai hawa wannan mimbari da karshen Allah fadilatu Sheikh Imam doktor Abdullahi Balalo da kansa zai hawa wannan mimbari a halin yanzu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Muhammad Kabir Haruna Allah ya saka maka alkhairi da wannan nasiha mai tsada Allah ya amfanar da mu da abin da aka karanta da mu a 'yan kwamiti